I can't believe this. <sighs> I don't know what to say. Wato jama'a kun san yadda ake kuga mutum ya zama tero ko mara tsoro ko in ce dan ta'adda ko tawaye idan yana cikin wani society wasu mutane waɗanda yake girmama kowa yake ladabi da biyayya yake bai wa kowa girmansa amma waɗannan mutanen ba su gani ba sai su ɗauki karan sai su jefa masa Sau da haka idan abin yayi yawa ya gaji kawai sai ka ga ya yi backfiring kawai ya dawo shi ma ya zama kawai eya ne kawai kamar yadda kowa yake ganin shi shege ne shi ma sai ji shege ne kamar mage ne in kana bin mage za ka ga tana ja da baya tana amma daga sanda ta ji bayan ta ya taɓa bango to dawo maka za ta yi ko a mutu ko a rai mutumin da na sani bangis da ba shi da bakin da zai yi rashin kunya ko kuma zai faɗi wani abu da ke zuciyarsa har kun kai shi bangon da yau gashi ya fito yana faɗa muku abin da ke ransa kun dame shi alhamdulillah ni tun da raina yau ya shaide ni zaman da muka yi da shi alhamdulillah ni na ci ta ko yau na bar duniya tsakanin alakata da shi na san cewa na bar eh, eh, wannan mai kyau bangis idan mutum ne da baya ni yana girmama ni baya min rashin kunya ban san wani ba hannu ma baya bani idan za mu gaisa amma sai da wasu mutane suka shiga tsakani suka raba ko kuma ce suka sa wani abu a zuciyarsa wanda yake ganin cewa ni din nan haushinsa nake ji bakin ciki nake ji da shi ba mai da mai da mai da mai. alhamdulillah yau an waye gari kun ji kunya gashi ya fito yana faɗa muku wane ne da kuma na tabbatar da cewa na rantse da hurumatuddini dini wal qur'an kafin bar duniya ɗaya bayan ɗaya daga cikin mutanen da na bai gudunmawa suka yi mai da shi wani abu daban su ma irin wannan za su fito su faɗa wa duniya gaskiya ba kamar yadda ake faɗa wa duniya ake kallona ba in Allah yadda lokaci zai zo don ita gaskiya da ƙarya duk wanda ka shuka ko kana da rai ko bayan ranka zai bayyana so gara mu rika shuka alkhairi mu rika shuka gaskiya mu zauna da junan mu tsakani da Allah babu wani raba ɗaya biyu in zauna da kai a ah, bangis a ah, bangis ai saboda yana da murya zai kawo min kuɗi bari in yi promoting ɗin sana'o shi ya sani da kuɗi na da lafiya ta da lokaci na na yi na bashi daidai gwargwadon iko na so akwai stage in ya riga ya bangiza kai stage in da shi ma yanzu ya samu ɗaukaka so yana buƙatan ya fushin kansa da kansa iyaka ni kawai idan dan mai mai man fetur ɗinsa ya ɗan yi ƙasa ɗan ƙara masa ya ƙara gaba shikenan alhamdulillah i'm proud of you bangis kuma yau waɗanda suka kai dai kasan su ne ban san su ba waɗanda suka gaya maka abubuwa a kai na yau gashi allah ya kawo lokacin da ka gane kuma har ka fito kake faɗa duniya wane ne ni na sani cewa mutum ne bangis wanda in ma bai saba da kai ba ma ba za ka ji ba zai magana guda ɗaya da za ka ma fahimta ko wani abu ba saboda ba shi da eh, hayaniya kawai a cikin amma idan ya san ka za ka yi sai in ya fara surutu ma ya fara ma abin dariya ma sai ka ji cewa kana jin kana kaunarsa so da haka shawara nake bai wa 'yan uwana baki ɗaya maza da mata mm, na cikin eh, eh, masana'anta ta na kani